الرحمن الرحيم قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى باب التحاد بين الناس باب التحاد بين الناس باب da zai yi bayani akan ana son a kulla danƙon soyayya a ƙara soyayya a tsakanin juna musulmi ya rika son dan uwansa musulmi kada musulmi ya rika jin wata damuwa a game da dan uwansa musulmi shine at-tahab حدثنا إسماعيل بن أبي أويس قال حدثني أخي عن سليمان بن بلال عن إبراهيم بن أبي أسيد عن جده عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال wannan hadisin an samo shi daga sayyidina Abu Huraira Ismail ibn Abi Uwais malamin al-Imam al-Bukhari ne shi kuma ibnu Khali Malik ne dan kawun al-Imam Malik ne dan kawun al-Imam Malik shi wannan Ismail ibn Abi Uwais da yace haddathani akhi dan uwansa shine Abdul Hamid ibn Abi Uwais dukkanin su malaman hadisi wannan dai gashi malamin al-Imam al-Bukhari yake cewa Sayyidina Abu Hurairah yace annabi sallallahu ya ce wallazi nafsi bi yadihi na rantsi da wanda raina ke hannunsa la tadkhulul jannata hatta tuslimu ba za ku shiga aljanna ba sai kun zama musulmai sai kun miƙa wuya المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده المسلم من حد المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده والمهاجر من حجر ما نهى الله عنه مسلمي كينا ولا تسلموا حتى تحابوا سنن ba za مسلمين بس musulmai سويا sai kun wa afshu salama tahabbu daga cin abin da zai rika jawo muku ku so junan ku to ku rika sallama ku duba wannan ɗabi'ar ta sallama duk ranar da ka wuce baka ma wani sallama ba sai ya ji haushin ka me hukuncin me ka masa a ina ka aje shi shin shi ba musulmi ba ne shin yana ɗaya daga cikin waɗanda aka ce ka a musu sallama ne shi fasiki ne sai ya ji wannan a ransa amma kana masa sallama to shi kenan kawai ya zama dan uwanka shi ya ji wani daɗi kai ma ka ji daɗi to shi yasa manzo Allah su sani yace daga cikin alamomin tashin alkiyama mutane za su koma ba za su rika sallama ba sai ga wanda suka ga dama ko kuma wanda suka suka san shi inda ka'ida ce ka'ida ce sallim alaman ta'arifu wa alaman la ta'arifu da wanda ka sani da wanda baka sani ka musu sallama kuma wannan ɗabi'a ce ta ɗalibin ilimi na Allah duk inda ya bi ya rika sallama almajirin sayyidina abdullahi ibn umar na manta sunansa ya ce abdullahi ibn umar ya taba kama hannunsa ya ce zo ka raka ni mu je kasuwa na faɗa mana wannan hadisin ran nan suka shiga kasuwa shi kenan duk inda suka bi sai abdullahi ibn umar ya musu sallama sai suka fito sai ce Allah gata malam ta ba mu sai komai ba ya ce dama ba abin da muka zo siya mun shigo ne kawai mu masu kowa sallama da wanda ke da babban tebur da wanda ke da karamin tebur da wanda ke da babban shago da wanda ke da karamin shago mun shigo ne kawai mun sallama mu fita kai ko yanzu kana jin kai wannan ai ka zama mahaukaci haka za ka riƙa ji wannan mummunar ɗabi'a ce kuma tarbiyya mutum ya kamata ya makansa ya ba. duk inda ya biya mutane sallama assalamu alaikum ne ya nauyi a ciki assalamu alaikum kalmomi nawa ne a ciki assalamu alaikum kalmomi nawa ne in ka bude su zama kalmomi hudu in baka bude ba kalmomi uku ne in ma ka dauki wani kaulin kalmomi biyu ne assalamu kalma alaikum kalma kawai amma alaikum ba kalma ba ce gaskiya ala daban kum daban in ka bude ne kafin din daban mimun din ma daban alkafu lil khitabi almimu alamatul jami'i ko ala kuma harfu jarri to kaga ka buɗe abin amma dai a takaice dai nafazi ne mai sauki assalamu alaikum me wahalarsa ba a ce sai ka kara ka cewa rahmatullahi ba ba a ce dole sai ka kara ka cewa barakatuhu ba in kana son karin lada ne shi ke in ka ce assalamu alaikum goma in ka cewa rahmatullahi ashirin in ka cewa barakatu talatin cif ka samu lada talatin ce mutum ya shiga kasuwa sahabin annabi su bai ba ruwansu su duk abin da za su samu lada shi suke yi sannan ba ruwansu da kai duk fasarar da ka su kai kaga dama in dai sun tabbatar da abu ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to za su yi ba ruwansu da kai ya rage naka to kun ga wannan wa iyyakum wal bughdata ka kuna hane ku da al bughdata da kiyayya al bughd kin juna al kenan wa iyyakum wal bughdata wannan tahziri ne ko wa iyyakum wal bughdata ka shedun ku ai ittaku al bughdata ku nisanci al bughdata kiyayya ka karɓa jin kawai haka nan ka ce wani bai ma ba a'a sai dai ka ce halin wani bai mun ba wani bai da kirki al-imam taymiyyah rahimahullahu ta'ala yace ana gaba da musulmi ne a kishi gwaggwadon sabansa amma al'aslu a mu'amalar da ke tsakanin musulmai tsakanin junansu shine almahabba soyayyar juna wal da ƙauna sannan ana ƙin mutum ne a ƙin walati da shi saboda ne gwaggwadon irin saɓan da yake yi idan mutum mai saɓo ne aka masa wa'azi bai ji ba to sai a yi gaba da shi gwaggwadon saɓansa ka a wuce kuma gona da iri ka a masa hukuncin da ya wuce shi fa inna ha hiya haliqatu wallahi ƙiyayya ita ce mai aski la aqulu lakum tahliqu ash-sha'ra ba ina ce muku wai za ta aske muku gashi bane mutum ya dawo ya zama bai da gashi a'a walakin tahliqu ad-dina sai dai aski addini take Ƙiyayya a tsakanin mutane mutane za su koma su zama ba su da addini in suna kiyayya da junansu wanda wannan cutan musulman wannan zamanin kenan cutar kiyayya wanda zai baka sha'awa game da rayuwar sahabban annabi salama wannan yaƙoƙan da suka yi a tsakanin junansu in ka fara da jamal ka dawo saffin dukkanin wannan yaƙoƙan da aka yi akwai ba abun ban sha'awa malaman tarihi suka ce ana wannan yaƙin sai lokacin sallah yi sai a ce a tsaya sallah wata rana na ali zai sallah wata rana na muawiya zai sallah a saffin fa ana yaƙi ana kashe juna amma aka kira sallah sai a ce a tsaya a sallah sai kuma ɗaya ya shige ya sallah kuma ɗayan ya bi shi malaman tarihi suka ce ba a taɓa gani irin wannan yakin a duniya ba sannan kuma idan aka tara gawawaki an kashe macen ɓangaren an kashe macen ɓangaren sai ce to a a musu sallah sai a musu sallah a musu wanka fitina ce to ake yi wanda ke nuna maka kowanne daga cikin su itiqadinsa shine dan uwansa bai kafarta ba bangaren sayyidina muawiya ba sa jin bangaren sayyidina ali kafirai ne bangaren sayyidina ali ba sa jin bangaren sayyidina muawiya kafirai ne amma me yasa ake yakin kowa tunaninsa ɗan uwansa ya kauce ma daidai su yake dawo da shi daidai wannan shine dalili karka ƙara karka rage ba wani dalilin da ya wuce wannan na yakin shi yasa ake sallah a bayan juna ake waki sallah wannan zuciyar sahabban manzo Allah ta sama kenan ba irin mu ba to wannan hadisi hadisi ne sahihi al-Imam Muslim ya rawaito shi da kwatankwacin irin wannan lafazin حدثنا محمد بن عبيد قال حدثنا أنس بن عياض عن إبراهيم بن أسيد حدثنا مثله كينا يا با مكتن كتن إغوانا حديثا سودك حديثي ني تبتتشي hadisi ne tabbatacce iyaka wasu malamai malaman da suka yi sharhin hadisin sun ce wannan laɗin me matsayinta labi ake da ita wadda ke shiga cikin fi'ili fi'ili mubari'i wanda ina magana da masu nahawunku ku ne mun san labiyi ce akwai la annahiyatu akwai la annafiyatu la annahiya tadkhulu ala al-mudari'i fatajzimuhu annahiya tana shiga cikin mudari ita ce take sa masa ne ita eh, take sa masa jazma amma annafiya ita tadkhulu ala al-mudari wala tajzimuhu in ta shiga cikin mubari'i ba ta masa jazma to wannan wace iri ce sannan kowanne akwai dilalarta kowace daga ce akwai dilalarta in ka ce la ta jannata to tukhbir idan ka ce la ta jannata tun shi'u ne domin nahayi ne annahayi ko insha'i ne tsalabi la ta dukulul jannata kakku shiga aljanna la tadkhuluna aljannata ba za ku shiga aljanna ba to akwai malamai wasu da suke ganin kamar limamin imam an-Nawawi a cikin Sharh Muslim ya kawo waɗannan maganganun cewa asalin hadisin la tadkhuluna aljannata ikhbari ne manzo Allah sama yake yi so da kaladin annafiyatu ce ba annahiya ba wasu kuma malamai suka ce a'a abatta ala annahiyatta a da latta ta yi a a matsayin ta yi jazma amma hiya eh, nafiya korewa take la ta tadkhulul jannata ay la ta tadkhuluna aljannata ba za ku shiga aljanna ba mun gane ai a riwayar muslim la tadkhulu aljannata hatta tu'minu ولا تؤمنوا حتى تحابوا أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أبشوا السلام بينكم شين رواية مسلم ɗin da ya ruwaito ta da kutankucin irin wannan lafazin amma kun ga da bambanci al muslim ya ce a riwayarsa la tadkhulul jannata hatta tu'minu wannan kuma ya ce la tadkhulul jannata hatta tuslimu to mun san dama akwai musamman islami wal iman ko إذا اتفق افترق وإذا اتفق افترق وأتقي شدي إن أجم من غانا والنغي باب الألفات باب دكي بياني أنا سم مسلمي يئي أن دعن وانسا يزونا دسي شيني ألفا يسابا دسي يسكيجي كي دسي شيني ألفا الألفات كينا الإمام من الأثير أتشمع النهاية في غريب الحديث يتي عن المدارع almudaratu iya zama da mutane na sha bambanta mana tsakanin abin da ake cema almudara da almudahana almudara shine a sakin ma mutum jiki ko da yana da wasu matsaloli a jawo shi a jiki a saken masa fuska a yi mu'amala mai kyau da shi ana masa wa'azi da fatan ya bar wannan mummunan abu almudara kenan amma almudahana a zo a zama ɗaya kawai ba komai ai kenan irin na yahudu Abocin shi ne zai tafi gidan giya shi zai sha sai ce dalla zo ka raka ni shi ke nufin ce su zo su tafi kawai ba komai ya je ya zauna a wajen gidan giya a tebur din da ake shan giya ga wancan ga wancan ga wancan shi ke nufin ce kai fa ba ruwanka ko ba ba ba wuski sha ba wancan ya ce a kawo mishi wuski wancan ya ce a kawo mishi gulda wancan ya ce a duk ga suna sai shi sai a ce a kawo mishi a kawo mishi coca cola ai ita ma baka ce amma dai ba giya ba ce shi kenan sai ya zauna a gama kuma sha shi kenan kila ma wancan ya ta tambele shi zai rike shi in a mota suka je mota wancan ce ce bari ya tuka ya da da shi gida mudahana kenan wannan ɗabi'a ce ta munafukai tana cikin manya-manyan sufofin munafukai ita ce 'yan shi'a suka ɗauka suka ce mata tuƙiyya ita ce sifar tuƙiyya eh, wannan sifa ta mudahana kenan amma mudara wannan sifa ce mai kyau إيه. حدثنا أحمد بن عاصم قال حدثنا سعيد بن عفير قال حدثني ابن وهب عن حيوة بن شريح عن دراج عن عيسى بن هلال الصدفي عن عبد الله بن عمرو بن العاص عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن وحي المؤمنين ليلتقيان في مسيرة يوم وما رأى أحدهما صاحبه تو وانا حديثي كو سامو an ce amma akwai magana kansa hmm? to hadisin da ga abin da yake cewa inna wuhayil mu'minaini lallai rayukan mummunai guda biyu layaltaqiya ne suna haduwa fi masirati yaumin a yi yini daya wa ma ra'a ahaduhuma sahibahu alhali ɗaya bai ga ɗaya ba sai ya zama kai kana nan saudiya kana nan najeriya kai wani na saudiya ba ku taba haduwa da juna ba shi nan kawai sai ya ji yana son ka kai ma ka ji kana son shi kuna haduwa kawai sai kai kun haɗe kamar ciki ɗaya kuka fito amma ba hadisi ne da ifi gane hadisi ne da ifi shi ne wannan sai su zo sai su haɗu amma dai ya zo da wata sigar mana albani a cikin sisir hadisi sahiha ya kawo isnadan wata riwaya ita ce inna ruha na talakar ruha shine lafazin da ya inganta wancan inna ruhayil mu'minaini la yaltaqiyani fi masirati yawmin wa ma ra'a ahaduhuma sahibahu to ba'ifi ya ce riwaya ce da'ifa bata inganta ba amma riwayar ta inganta ita ce inna ruha la talqar ruha lalle rai na haduwa da rai sannan kuma wata riwaya da ke karfafa shi al-arwahu junudun mujannadatu ma ta'arafa minha atalaf wa ma tanakara minha khatalaf ita ma riwaya ce sahihiya ita wannan inna ruha la talqar ruha kun san ar-ruhu yuzakkar wa yu'annas ko ana sa shi a namiji ana sa shi a matsayin mace to inna ruha la talqar ruha lalle rai na haduwa da rai suna can suna can wani waje kawai suna ta haduwa shi Allah ya sa maka san wani baka taba ganin shi ba baka taba jin shi ba kawai kana ganin shi ranar farko sai ka ji kawai kaman ciki ɗaya kuka fito in ma kuka yi wani dan zama haka na yini ɗaya za ku rabu sai ka kaman za ka rabu da wani dan uwanka ne da kuka fito ciki ɗaya uwa ɗaya uba daya. ko uba ɗaya ko uwa ɗaya alhali ba dangin iya balle na baba shi wannan hadisin asalin inna ruha la talqar ruha asalinsa sahabin manzal sama da ake ce masa huzaimatu ibn Sabit shine ruwaito shi ku ji hadisin yana da ban sha'awa shine yazo wajen manzo Allah sama sai ya ce masa ra'aitu fil manami na gani ne mafarki a cikin bacci ka anni asjudu ala jabahati rasulillahi sallallahu alaihi sallam. kamar ni gani manzo Allah su sama yayi haka da goshinsa yana kishin gida ni kuma nazo na hada goshi na da nashi a asjudu ala din manzo Allah su sama na kwance ni kuma nazo nayi sujada akan goshin shi wato goshi na da nashi ya hadu fa akhbartu bi zalika rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai na je na ba annabi sama labari faƙala sai musulmi ce inna ruha la talqar ruha lalle rai na haɗuwa da rai waƙala sai musulmi ce ijlis zauna wasjud yi sujada wasna kama ra'aita ka yi irin yadda ka gani a cikin mafarki ya zama da gaske sai manzo Allah fa wada jabhatahu ala jabhatin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah sama ya dan kwanta haka shi kuma sai zo ya sa goshin shi a goshin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to shine inna ruha la talqar ruha hadisin abin da yake nuna mana musulmi mai lafiyayye zuciya baya kwana da damuwa wani dan uwan shi musulmi in kana da wata damuwa wani abu ya haɗa ka da ɗan uwanka musulmai haka to in ka je za ka yi bacci ka ajiye gefe guda in ya zama musiba in ka tashi bacci to sai ka sake ɗauka ka sa amma ka ce wani musulmi ya tsaya maka a rai ka kasa bacci <laughs> ka ba kanka wahala sannan kuma wanda zai sa ka haka ka ji damuwan nan to ya kasance ka ji damuwa ne saboda saban Allah saban Allah shi ba wai saboda wai wani abu naka na kashin kanka ba haka ake bukatar musulmi ya zama حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا سفيان عن إبراهيم بن ميسرة عن طاووس عن ابن عباس قال النعم تكفر والرحم تقطع ولم نر مثل تقارب القلوب wannan asari yana cewa daga ibn abbas an tukfar akwai ni'imomi da yawa da ake kafar mawa Allah ya ma mutum ni'ima amma sai ki kallon ni'imar da Allah ya masa sai ya kallon wani abun banza shi kawai Allah bai mai wannan batu shi Allah bai mai komai ba alhali ga wasu ni'imomi nan masu ɗimbin yawa da Allah ya masa wani na neman ɗaya daga cikin ɗimbin ni'imomin da ya masa wallahi bai sama ba warrahimu tuqta'u sannan mutane suna yanke zumunta walam nara misla taqarubil qulubi ibnu abbas yace wallahi ba mu ga wani abu mai amfani kaman kusanta zukata ba a ce da kai da dan uwanka musulmi zuciya ku ta zama iri daya ku zama kun saba da juna kana haƙuri da shi yana haƙuri da kai ka yadda ka zauna a cikin yan uwanka musulmai ka yadda ka zauna ka bata musu su ɓata ma ka yi haƙuri da su su yi haƙuri da kai babu kaman wannan amma ranar da musulmi ya koma gefe ya ce shi ba ruwan shi da yan uwan shi musulmi to wannan mabda'ul halaki kenan mafarin halaka kenan ka je ka karanta tarihi duk wanda ka ga ya halaka da irin wannan sai da ya keɓe ya koma gefe ba ruwan shi da yan uwan shi musulmi ba su ganin laifi ba su baya ba su ganin mushi bai ganin musu wannan ka'ida ce ka gani a ganin maka ka yi nasiha a maka nasiha ka yi wa'azi kai ma a maka wannan ita ce rayuwa mai daɗi mutumin da duk Allah ya azurta shi da wannan ba zai rika kunci a ransa ba wannan asali ne sahihi حدثنا فروة بن أبي المغراء قال حدثنا القاسم بن مالك عن عبد الله بن عون عن أمير بن إسحاق قال كنا نتحدث يتي من كسن شي منا يم مغنا منا فدي منا فدا منا شي واني أن أول ما يرفع من الناس الألفة lalle farkon abin da za a fara ɗauke ma mutane shine al'ulfa sabawa da juna yin haƙuri da juna zamantakewa mai kyau a tsakanin juna ya fiya ga juna duk shine ulfa duk da asali ne da wasu malamai sun ba a fashi amma dai magana ce mai kyau shaidu na shaida haka tun da zai zan sama gashi ya ce za ka game da ɗan uwanka musulmi ka masa sallama ya baka san shi ba hafa wani zubin sai ku taba kafada fa kawai kafadar ka ta taba tashi har shi ya kamata ya fara min sallama sun da bai mun bani ma ba zan mishi to kai ka mishi mana ai wanda ya fi alkhairi shine wanda ya fara yi ma kana da wayo da ka ga dan uwanka musulmi ko kai ne babba ko kai ne karami fara mushi sallama kenan ka ji daɗi to wannan hadi wannan kaga wannan karatu ne da in ana bin sa daki daki rayuwar mutane za ta gyaru mutane suna aiki da wannan abubuwa amma sai musulmi rayuwar bature bature ai la'anatullahi alaihi Eh, ina ba da labari ne ba addu'a nake ba dama can kad la'anahullahu ina ba da ni ikhbarun ne ba insha'i nake ba bature ya zo ya bata rayuwar mutane ya koya ma mutane miyagun ɗabi'u shi so yake yi kowa kawai ya yi rayuwar shi ke hmm. sallama an ga zuma da juna eh, shi kenan ko shi ne an gaisa hmm. zalimi ne baturi